يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هكذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدتاكي سادوا وأنا مسلاشي مثال البركة masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasara a wannan yammaci نلهدي شاشة دقوات رمضان شكرنا دبو ليا دليه دا أربعين دعوك باهجر النبي صلى الله عليه وسلم وان داي داي داي تشابكوي قوات هدو شكرنا دبو بيو لعشرين دبيو أكلم دا الميلادية ومن شي قبالة تسير منا القرآن من جرما نوانا وتا من البركة منا سكن تفسير سورة آل عمران kuma wannan shine majalisi na bakwai a tafsirin wannan sura ah, mun tsaya a tafsirin aya na uku a cikin wannan sura za mu tsora daga inda muka tsaya da fatan allah madaukakin sarki ya yi mana jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق الحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام نعم الله مدوكين سركيانا تشوا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم Allah maɗaukacin sarki babu wani wanda ya cancanta da bauta sai shi shi kaɗai alhayyul qayyum shi ne mai cikakken rayuwa mai tsayuwa da zafinsa wanda yake tsayuwa kuma akan kowa da komai nazzal alaikal kitaba bil haqq shi ya sassaukar maka da littafi wato wannan alqur'ani bil haqqi da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaskata abin da ya gabace shi na littattafai wa anzala at-taurata wal injil kuma shine ya saukar da at-taura da injila min qablu tun gabanin saukar da alqur'ani hudan linnas domin shiriya ko shiryar da mutane wa anzala al-furqan kuma ya saukar da al-furqan raba gardama innal ladina kafaru bi ayati llah lallai duk waɗanda suka kafirce ma Allah lahum azabun shadid to suna da azaba mai tsanani wallahu azizun zuntiqam kuma Allah madaukakin sarki mabuwayi ne mai tsananin ɗaukan fansa akan mujrimai mun yi tafsirin wannan ayoyi zuwa faɗin Allah madaukakin sarki wa anzala taurata wal injil kuma shi ya saukar da attaura da linjila yayin da muka ɗan yi bayanai akan menene attauran da ake nufi a menene linjila da ake nufi anan? mai kuma bambanci yake tsakanin wannan abin da Allah ya ambata na littattafai da abin da ke hannun yahudawa da kiristoci a yau to Allah madaukin sarki yana cewa wa anzala taurata wal injil kuma shine ya saukar da at-taura da injila min qablu wato tun yanzu wato tun gabanin wannan zamani wato tun gabanin zamanin saukar alkur'ani mai girma da qablu da ba'du duka zarf ne na zamani ana magana ne akan zamani in za a faɗi zamanin to za a ce min kabli sai a faɗa idan za a share sai a yi ban a ce min kablo sai siyaƙin ya nuna maka me ake magana a kai to anan kun ga ana magana ne akan saukar da littattafai su an faɗi alkitabu shi ne na farko aka ce an saukar da shi sannan aka sake ce an ma saukar da linjila a tara da linjila to min kablo an saukar da su ne kafin saukan alkur'ani mai girma wannan kuma haka abin yake qur'ani ya tabbatar da shi tunda ya faɗa mana cewa an da taura ne ma annabi musa kuma tabbas ya zo kafin zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka linjila ma annabi isa shi ma ya zo ne kafin zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kaidi na cewa min qablu abu ne da tana ana cewa duk wanda isan tarihin addinai ai ya san wannan to don mai kuma ko mai cice hikimar da ta sa aka yi wannan bayani aka ce min kabulu tun ma kafin a siffanta su da cewa shari'a ne a cikinsu sai aka wato ainihin kaddamar da min kabulu din nan akan hudar lillahi an kaddamar da wannan ne malamai suna shawa domin bayar da muhimmanci wannan ma'aluma din eh an sani amma an kaddamar da shi don a ƙara masa mahimmanci cewa yadda aka saukar da waɗancan haka ma aka saukar da wannan bambancin wajen imani shi ne waɗancan aka fara saukar sannan wannan ya zo baya me yasa aka yi wannan ƙaidin aka ce min qablu malawai suna cewa an ce an yi wannan kaidin ne saboda kada mu ɗauka cewa har yanzu shiriyar attaura da linjila suna gudana a kan kowa shiriyar attaura da linjila an saukar da su ne ma mutanen da aka tura annabi musa da annabi isa zuwa gare su yayin da ƙur'ani ya sauka an shafe waɗannan shari'ar da ke attaura da linjila an shafe waɗannan littattafai shine ma'anan wa anzalna ilayka kitaba, musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab wa muhaiminan alayhi man saukar maka da littafi da gaskiya wanda yake gaskata littattafan da suka gabace shi kuma yana raba gardama a tsakaninsu yana hauhawa a kansu mana ya shafe su wannan shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa yayin da zo ya ga sahabansa sayyidina Umar ya buɗe a taura yana karatu a ciki annabi sallallahu alaihi wasallama yayi fushi yana ce masa wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i da annabi Musa yana da rai yanzu babu wani abin da zai wato ainihin yi face sai dai ya bi ma'ana ƙur'ani ya zo ya shafe attaura ya shafe linjila wannan shi yasa yayin da sai da aisha radiyallahu anha ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da abdullahi bin juda'an wani babba ne daga cikin manyan ƙwarishawa wanda ya kasance mutumin kirki ne wanda yake eh, ciyar da mabukata yake bayar da matsugunni ga waɗanda ba su da matsugunni yake taimako ba masu bukata sosai a gidansa ne ma aka yi hils alfudun a yarjejeniya na hana zalintan bako a garin makka shi ne sai da aisha radiyallahu anha ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa waɗannan ayyuka da yi za su amfani shi a lahira Shin annabi sallallahu alaihi wasallama ya rantse da Allah madaukin sarki cewa babu wani wanda zai ji labaransa ba yahudi ko ba nasare sannan ya mutu taron da zai mutu ba tare da ya yi imani da shi ba face sai ya zanto dan wuta ya ce mutum ne wanda bai taba cewa ba la ilaha illallah ko so daya ta haka irin wannan ba wani amfani da aikinsa zai masa a lahira to wannan ne fa'idar da wannan min kabul take bamu an faɗe ta ne don a nuna cewa da saukan littafin da abin da ya ƙunsa da aiki da shi duka kafin zuwa alƙur'ani ne amma da alƙur'ani ya zo an jingine aiki da waɗannan shari'a ɗin wannan ne abin da ya sa aka faɗi min ƙablu nan kafin ma a ce hudan linnas hudan linnas wato shiriya ne ga mutane wannan hudan linnas ana siffanta mai ne shin ana siffanta a taura da linjila ɗin ne ko kuma ana siffanta a taura da linjilan ne da kuma alkitab da aka fara ambata ya ce nazzala alaikal kitab ko sannan yace wa anzala taurata wal injil wasu malamai suna cewa wannan siffa ce ta at-taura da injila anan shi alkitab din an riga an siffanta shi da cewa bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi at-taura da injila kuma sai aka siffanta su da cewa hudan linnas shiriya ne ga mutane kamar yadda muka gani a ayoyi da suka kunshi magana akan attaura da injila Allah ya siffanta su duka biyu din cewa akwai shiriya akwai haske a cikin su inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur haka nan dangane da injila wa qaffaina ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa atainahu al-injila فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين أقول شريعة أتكين duk آه، أن شيء الله نهاية ne بشيء تثبت da shi su tabbata نوئي kunshe da wani nau'i من شيء فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم wala hum yahzanun bayan Allah ya saukar da ɗan adam a bayan ƙasa ya ce masa don lokacin da shirya ta ta zo muku to duk wanda ya bi shirya ta ba zai yi bakin ciki ba ba zai gamu da tsoro ba wannan kuma shine abinda muka karanta jiya a maganganun shekul islam ibn taimiyya shawarar littattafai a zamanin annabawansu shirya ne ga mutanensu baki ɗaya yayin da wani annabi ya zo kuma to dole a yi imani da wannan sabon annabi ɗin <clears throat> yin imani da shi shine shirya. Kin imani da shi kuma ya zanto ƙasa ya zanto kafirci to ƙur'ani ya siffanta waɗannan littattafai cewa shirya ne waɗansu malamai suna cewa duka ake ne da alƙur'ani ɗin da attaura da linjila ɗin kuma shi ma wannan magana ne mai karfi saboda Allah ya sifanta alqur'ani da cewa shari'a ne alif lam mim zalika alkitabu la rayba fi hudan lil muttaqin shari'a ne ga masu jin tsoron Allah haka nan shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan lin nas alqur'ani shari'a ne ga mutane saboda haka alqur'ani shari'a ne attaura da linjima da linjila ma dukkansu shirya ne sai dai shiryar wani ya fi na wani kamar yadda muka faɗi cewa ita attaura ita ce kamar asali ga linjila annabi isa alaihi salam yana cewa ya zo ne ya cika hmm? tashin abin da aka bari na attaura hmm? kamar yadda ya zo a wannan surar kuma za mu zo mu karanta sannan alkur'ani kuma shi ne wadda ya tattara dukkanin shari'a da ke cikin littattafai da suka gabata sannan ya yi ɗore a kai don haka shari'a alkur'ani mai girma ya zanto kammalallen shari'a su waɗancan shari'ar da ke kunshi a waɗancan littattafan sun zanto kamar sharan fage ne na zuwa cikakken kundi wanda ke tattare da cikakken shirya. Allah madaukin sarki yana cewa hudal linnas shirya ne ga mutane annas anan waɗansu mutanen ake nufi yana ɗaukan eh, ihtimali guda biyu ihtimali na farko ya zanto al'ahad anan eh, ya zanto lil'ahad wato shirya ga mutanen nan wato mutanen da aka saukar musu da littattafan mun tafi akan cewa yana nufin attaura ne da linjila shiriya ne ga mutane wato Allalina khutibu bil kitabai waɗanda aka saukar musu da waɗannan littattafan guda biyu amma an faɗi wannan ai babu ishkali ko kuma izanto hudan linnas yana nufin al'innan lil istighraq wato ma mutane eh, gaba ɗaya mutane gaba ɗaya ko izanto al-istighraq al-urfi wato mutane gaba ɗaya a wannan zamanin saboda abinda suka kunta na shari'a duk wanda ya zo ya yi imani da littattafan to zai samu wannan shari'a ɗin ko da ko baya cikin banu isra'il wanda an turo annabi musa ne ma banu isra'il an turo annabi isa ne shi ma ma banu isra'il to in wani wanda ba cikin banu isra'il ba ya zo ya karbi addinin yahudawa ko addinin nasara ai zai samu wannan shari'a da ke cikin waɗannan littattafai ko sai zanto shari'a ne ga mutane sawa'un wanda asali aka aiko littattafan nan zuwa gare su ko ku a duk wanda ma ya ji labari ya zo ya yi imani da shi abbayi wa shi ke cewa mutane da yawa waɗanda asalin kira annabi musa da isa ba ta shafe su ba ba ta kunshe su ba sun zo sun shiga addinin yahudanci kuma sun shiga addinin musulunci wadda wannan hudar linnas ɗin ko ya zanto su mutanen banu isra'il ko kuma mutanen da suka rayu a zamanin su gaba daya sawa'un banu isra'ila ne ko ba banu isra'ila ba amma mutanen da aka aiko musu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba ta shiga umum wannan nasu din saboda mu ba a turo mana annabi Musa ba ba a turo mana annabi Isa ba ba aiko mana da linjila ba ba aiko mana da attaura ba an aiko mana ne da alkur'ani mai girma kuma shi alkur'ani ya kunshi duk abin da ke cikin waɗancan littattafai na shirya shi yasa afani ibn ashur yana cewa wala yadkhulu fil umum الناس الذين دعاهم محمد صلى الله عليه وسلم لأن القرآن أبطل أحكام الكتابين سواء القرآن ya rushe a hukuncin waɗannan littattafai guda biyu amma wani yana iya cewa ai da dama daga cikin malaman mu suna cewa shar'u man qablana shar'un lana shari'ar waɗanda suka gabace mu shari'a ne a wajen mu mu'azzam malaman usulul fiqh sun yarda da wannan bal dai ne ma daga cikin masajir tashri' al-islami secondary sources of islamic law akwai shar'u man qablana shari'ar waɗanda suka gabace mu kuma mafiya yawan malaman usul sun tafi akan aiki da wannan ka'ida ɗin ko wannan sauce ko makwabbuga na ɗaukan dokoki to eh haka ne amma man kabla nan ba ana nufin abin da ke cikin littattafan ba ne ai ana nufin abin da alkur'ani ne ya faɗa ya jingina ma littattafan sai ce fa zalika fi ma hakahu anhum alkur'an abinda alkur'ani ne ya hakaito ko annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hakaito shine shar'u man qablana da ake magana to dama yana alqur'ani la ma yujadu fil kitabai ba abinda ake samun su a waɗannan littattafai ba wannan shine abinda da dama daga cikin malamai suke faɗa na ga shi a sheik muhammad ibn salih al-usaimin yana cewa annas anan ya shafi mutane a kowane lokaci amma tana iya ya manta da wannan alhaƙiƙa ɗin cewa alƙur'ani ya riga ya shafe shiriyar da ke waɗancan littattafai daga zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yake shiriya shine alƙur'ani mai girma kuma shine ne abinda ya wajaba akan mutane da aljannu su yi imani da shi kamar yadda muka faɗa a nakal da muka yi daga shekul islam ibn taymiya a karatun manajiya Allah madaukin sarki yana cewa min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan kuma ya saukar da al-furqan al-furqan shine arabagar dama masdari ne daga farraka yufarriqu furqanan wato abu mai rarrabewa wanda ke raba tsakanin ƙarya da gaskiya wanda ke raba tsakanin daidai da kuskure wanda ke raba tsakanin mai gaskiya da mai ƙarya wanda ke sanar da mu menene ya kamata menene bai kamata ba shi anan malamai suna saɓani menene alfurkan anan menene alfurkan a nan ibn jauzi a cikin littafinsa na tafsiri zadul masir ya dangana ma jumhurin malamai cewa alfurqan a nan yana nufin alfur'ani wannan shine maganin da alkurtubi yayi bai ma haka yato saɓani ba haka wannan shine abinda malamai da dama suka ambata irin su al'imam al-fahir ibn ashur irin su al-sheikh muhammad abu zahra da dai da dama daga cikin malaman tasbiri suna cewa allah madaukakin sarki ya maimaita magana akan saukar da alkur'ani ne domin bayani akan cewa waɗannan littattafai ɗin haka suke a jere wanda aka fara ambata na biyun yana cika shi wanda ya zo na ƙarshe yana cika waɗanda suka gabace shi wanda ya zo na ƙarshen kuma Shi ne wanda ya zama cikakke da ya kunshi shari'o'i gaba ɗaya madan ya nuna mana cewa sakon annabi sallallahu alaihi wasallam shine cikamakon sakamako eh, a cikin ginin shari'o'i na Allah maɗaukacin sarki wanda da saukansa ne addinin Allah maɗaukacin sarki ya cika hakanan suna cewa an maimaita alfurkan ne saboda ana son a gina abin da ya zo baya innal ladina eh, kafaru bi ayati lahi, lahum azabun shadid cewa duk wanda ya kafarce da ayoyin Allah ana son a yi nasi akan wannan alkur'ani ne shi yasa sai Allah ya sake maimaita wannan alkur'ani haka na abba ibn ashur yana cewa Allah madaukakin sarki ya ƙara maimaita alfurkan ne a nan wurin saboda shi alfurkani shi ne wanda yake yi makura wajen bayyana ko fayyace tsakanin ƙarya da gaskiya kuma an kira shi alfurkan ɗin a nan domin nuna fifikon shiriyarsa a kan shiriyar attaura da lejira saboda bambance tsakanin ƙarya da gaskiya Shi ne mafi girman yanayi na shirya saboda a cikin bambancewa ɗin akwai kafa dalili sannan kuma akwai gusar da shubuha don haka ce an ƙara ta wannan domin bayar da mahimmanci ma alkur'ani na girma da bashi wannan siffa na girmamawa sannan kuma don a haɗa zancen da zance da eh, ke zuwa na innal ladina kafaru bi ayati llahi lahum azabun shadid amma an samu malamai wanda suke cewa a'a alfurqan nan ba yana nufin ba bane duk da cewa eh alfurqan suna ne daga cikin sunan nake kamar yadda Allah ya fada a cikin suratun furkan tabarakal ladhi nazzala alfurqana ala 'abdihi liyakuna lil na nadhira a nan tabbas alfurkan Kur'ani ake nufi sunansa ne sannan Allah ya sifanta Alkur'ani da cewa furkan ne a ayar shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan lin wa bayyinatin min al-huda wal to amma su suna cewa a nan ba yana nufin alkur'ani ba ne a'a yana nufin duk abin da Allah ya saukar ne a cikin littattafan gaba ɗaya na abubuwa na shari'a wanda suke bambance tsakanin gaskiya da ƙarya wannan shine tafsirin da al-Imam al-Tabari yayi malafazin al-Furqan yana cewa wa anzala al-fasla bayna al-haqq wal-batil fi fihi al فيما wal-milal fi والملل isa أمر عيسى wa السلام kuma allah ya saukar da rabewa tsakanin قرية da gaskiya cikin abin da ƙungiyoyi da ma'abota addinai suke saɓani a kai na al'amarin annabi isa alaihi salam da ma al'amari wadda ba wannan ba sannan ya hakaito a magana na biyu wanda shi ne na gabatar da shi kuma yarin jayar da maganarsa ta farko wannan maganar tasa ya yi ta daga Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair cewa al-Furqan shine al-fasl bain al wal batil fi ma ikhtalafat fihi min amri Isa wa ghayrihi ne ce amma akwai malaman tafsiri da suka ce shine al-Qur'ani ya yi wannan daga katada hakanan daga ar sannan ya ce tawilin da ya ko tafsirin da ya ambata daga muhammad ibn jafar ibn zubair shi ya fi cancanta da ya zanto daidai sama da abin da ya haifito daga katada da arwabi'a cewa alfurkan a nan wurin yana nufin abin da Allah ya rarrabe ne tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suka yi jayayya da shi akan al'amarin annabi isa da sauran abubuwa ta hanyar kafa musu hujjoji wadda suka kai makwara wajen tabbatarwa da yanke musu uzuri da kuma uzurin duk wani wanda ya kama da su ma cikin waɗanda suke kafarce ma Allah wadda wuce ya ce mai sa muka ce a nan wajen ba alkur'ani ake nufi ba ya ce saboda already Allah maɗaukakin sarki ya raga ya ambaci alkur'ani ya ce nazzala alaikal kitab yace babu shakku kuma anan alkitab ana nufin alqur'ani ne ba wani ba ta haka ba mu ga dalilin da zai sa kuma a sake maimaita shi ba dan babu wata fa'ida na maimaitawa wannan shine tafsirin shine shi ma abinda arrazi ya goya wa baya duk da cewa shi bai karbi maganan ibnu jarir din ba amma dai ya ce yana ganin shi ma cewa alqur'ani ake nufi anan yana da rauni dalilinsa kuma shine wannan dalilin da ibn jarir ya faɗa haka nan sheikh muhammad ibn salih al-usaimin shi ma ya tafi a wannan ra'ayi cewa al anan ba ana nufin al-qur'ani bane ana nufin rabagar dama ne na hujjoji wanda suke cikin waɗannan littattafai da suke bayyana ko suke fayyace tsakanin ƙarya da gaskiya shi ma dai dalilinsa Shi ne wannan magana na al'imam ibn jarir al-tabari cewa an raga an ambashi al amma waɗancan malamai da suka shi al-qur'ani ake nufi sun faɗi fa'ida na maimaitawa ko kuma kafin nan suka ce ai ba alƙur'ani ne kaɗai Allah ya siffanta shi da alfurkan har a taura Allah ya siffanta shi da alfurkan suka ce ka je suratul anbiya walaqad ataina Musa wa Harun al-furqana wa lanani biya'an wa zikran lil muttaqin cewa mun baiwa Musa da Harun al-furqan arraba gardama Hmm? kenan su ma da shan littattafan akwai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya a cikin saboda haka yadda wannan siffa take ɗabbakwa a alƙur'ani haka tana ɗabbakwa ma wata shan littattafan don haka idan aka ce ana nufin hujjoji ɗin ne to ba a yi kilimin maimaita wani abu da aka ambace shi yanzu yanzu ba kuma rashin maimaici ɗin ya fi kaiwa makura wajen balaga na zance wannan ita ce maganar da su ibn usaimin da tabari suka yi dangane da alfurkan a nan wurin abinda ya fitowa fili dai shi ne cewa lallai alfurkan ɗin ana nufin alkur'ani ne a nan wurin saboda maimaice ɗin an maimaita ne saboda dalilai da muka ambata domin fifita alƙur'ani a wannan siffa ɗin sama da sauran littattafai ɗin domin nuna cewa siyaƙin ai ana magana ne don a tabbatar da gaskiyan alƙur'ani mai girma in muka hararo sababin nuzul ɗin ai nasara ne sun zo suna jayayya akan alƙur'ani da annabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallama, da kuma al'amarin annabi Isa alaihi salam sai ayat ta fara muqaddima kafin ta je ta fara magana ga gadan akan annabi isa din na tabbatar da wannan littafin alkur'ani saukakken littafi ne kamar yadda sun yi imani su da attaura da linjila a matsayin saukakkun littafi to ƙur'ani ma saukakken littafi ne to ba kawai saukakken littafi ne ya kunshi abinda waɗancan sun kunsa in dai har za ku yi imani da waɗancan saboda abin da suka kunsa ne to shi wannan ya fi su cancantan imani da shi domin ya kunshi abin da suka kunsa har ma da tsori a cikin abin da suka kunsa ɗin kuma nashi ya fi kaiwa makura shi ya kira shi da alfurqan ya maimaita kuma ya kira shi da ya ce wa zala alfurqan sannan domin ya gina wannan hukunci na cewa duk wanda suka kafarce ma wannan littafin alqur'ani yake ne saboda haka magana da tafi cikin waɗannan zantuka guda biyu ke shi arrazi bai tsaya a nan ba hakanan muhammad rashid reza da malaminsa muhammad abdu su ba su tsaya a nan ba sai suka ɗora cewa eh alfurkan nan ba ƙur'ani yake nufi ba kuma ba hujjojin da suke cikin waɗannan littattafai ke nufi ba a'a abin da yake nufi yana nufin injirazi ya ce mu'ajiza yana nufin mu'ajizozi da ke tattare da waɗannan littattafan ne gaba ɗayansu cewa abin da ke sa mutane su yarda da littattafai da annabcin annabawan da suka zo da su su ne kasancewarsu mu'ajiza to alfurkan ɗin shi ne mu'ajiza wanda wannan abu ne da malaman sha'ira suke kararawa cewa mu'jiza ita ce hanya tilau na gane gaskiyar annabcin mai da'awar annabta saboda wannan maganar ba haka take ba saboda da dama mutane sun yi imani da annabawa ba tare da sun ga abin da su malaman suke kira mu'jiza daga wurinsu ba taban akwai ayat amma waɗannan ayat din sun fi faɗi akan da. malama ilmul kalam suke kira mu'ajiza sura shi da riba da malaman su kuma suka ce alfurqan anan yana nufin hankali suka ce karka ji cewa an ce an saukar da shi ka ce ya za mu ce hankali irin yadda Allah ya ce ya saukar da alhadid ne laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum alkitaba liyaquma an-nasu bil qist wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin-nas yace ga sama Allah ya ce ya saukar da karfi yace to irin saukar da karfin haka yayi saukar eh, yadda ya saukar da karfin haka yayi saukar da hankali wato duk wani abu da Allah ya bayar na musamman ma mutane zuwa ƙasa ana masa amfani da da al-inzal cewa hankali ake nufi to wannan maganganun nasu dai ya saba maganganun malaman tafsiri ya saba wa maganganun magabata sannan kuma a nan ba magana ake na hankali ba ana magana ne akan littafi kuma saukar da littafi da ake nufi a nan ana magana saukar wanne na hakika ne daga Allah madaukakin sarki zuwa ga annabawa din saboda in za a bauɗe a nan to sai a bauɗe a sauran ma kuma sai zanto an fita daga magana gaba ɗaya ganga nazala ta zo tana nufin sauka ba abin da ake yi wa mutum ilhamar a hankali ba littafi ake magana a kai ba ana maganan hujja na hankali ba ne ballantana a ce ma'ajiza ko a ce ana nufin hankali don haka dai maganar dai guda biyu ne kuma wanda ya farin jaye shi ne cewa ana nufin alkur'ani ne allah maɗaukin sarki yana cewa wa an alfurqan sannan ya ce innan na kafaru bi ayatillah lallai waɗanda suka kangare suka kiyarda asalin alkufuru shine ɓoye abu bayan ka gan sai ka ɓoye shi satarta abu da ɓoye shi shine alkufuru to da yadda Allah yake yin narko yana yin narko ne ga mutanen da gaskiya ta zo musu sannan suka kibi da gangan imma sun kisa saurari gaskiya In ma sun saurara sun fahimta amma suka danne fahimta su ɗin suka ci gaba da abin da zuciyarsa take so to innal ladina kafaru bi ayati llah at-tabari yake cewa yana nufin duk waɗanda suka kafirce suka ki alamomin Allah da dalilansa akan tauhidinsa da kadaitakansa da cewa annabi isa bawansa ne suka riki almasihu a matsayin abun bauta ko suka yi da'awar cewa shi ɗa ne ma'alla maɗaukacin sarki nake na anan al'imamu tabari ya fassara allazi na kafaro da sababin nuzul cewa na faran najiran to sai ya haɗa cewa wanda suka kafarce ta hanyar waɗannan miyagun aƙidu na nasara dangane da Allah maɗaukakin sarki Alimamin imam al ashir yake cewa na kafaru anan yana nufin duk waɗanda suka kafarce ma'ayoyin Allah maɗaukakin sarki daga mashirikai da yahudu da nasara duka a martaba guda ɗaya saboda gaba ɗayansu sun yi tarayya wajen kafarce ma alkur'ani mai girma sannan ya ce wahuwal muradu almuradu bi huna ayoyin Allah da ake nufi a nan shi ne dai alƙur'ani ɗin kenan zai zanto an ambace alƙur'ani a nan wajen su uku kenan nazzala alaikal kitab sannan sai alfurqan sannan sai ayatillah kuma wannan consistency ɗin shi zai fi dacewa saboda kamar yadda muke faɗa a nan ana kafa hujja ne manasara da duk wani wanda ya imani da wani littafi cewa wannan littafin ma wajibi ne yayi imani da shi in har yayi imani da waɗancan yace li annahu mu'jiza saboda Alkur'ani mu'jiza ne kuma yace yayi ta'biri bil mawsul yace innal ladina kafaru bai fade su gaba dai ba saboda sila din alladina din duk ta hade su sannan yayi haka domin yayi ishara izuwa ga me yake son ya faɗa mana dangane da su innal ladhina kafaru bi ayati lallai duk waɗanda suka kafarce ma ayoyin Allah madaukakin sarki malamai suna cewa Allah ya ambaci narko da azaba da zai yi wa waɗanda suka kafarce ma alƙur'ani bayan ya ambaci littafin yahudawa ya ambaci littafin nasara ya kuma ambaci alkur'ani ɗin domin ya yi ishara da cewa duk wanda suka kafarce ma annabi sallallahu alaihi wasallam to ba shi kaɗai suka kafarcewa ba sun kafarce ma duk shari'o'i ma da aka saukar gaba ɗaya saboda shari'ar annabi ita ce cikamakon sauran shari'o'in da shari'ar annabi ne sauran suka cika kuma ita ce ƙarshensu ce sannan domin a sake yin ishara dai ta musamman cewa da yahudu da nasara waɗanda suka ƙi su bi farkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to a lokacin nan sun ƙi ko sun kafirce ma ma asalin addininsu da suke da'awar biyayya a kai duk wanda ya kafirce ma annabi to lallai ya kafirce ma kiristanci ya kafirce ma yahudanci in daman asalinsa ba yahude ne ko ba nasare saboda mai ai takun annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani abu bane face wato Randersburg ne na ƙarshe wato mahatsa ce ta ƙarshe na wato ainihin shari'o'i kuma littattafan da suka gabata duk sun yi albashir da zuwa alkur'ani mai girma da haka duk wanda ya kafa ce ma alƙur'ani to ya kafirce ma sauran littattafai ɗin abu zahara ke cewa da wannan nema musulunci zai ci gaba a matsayin shari'a tilo wanda Allah ya yarda da shi har ya kai makwararsa kuma da annabi Musa yana da rai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara to da babu abin da zai bi sai wannan addini na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma kamar da muka sani cewa annabi isa zai dawo a ƙarshen zamani kuma zai yi hukunci ne da shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kasancewar wannan hakika din a bayyana take shi yasa Allah ya yi narko ga duk wanda ya rufe wannan hakika din ya ki imani da shi musamman waɗannan ahlul kitabai yahudu da nasara Allah yana cewa innal ladina kafaru bi ayati llah azabun shadid suna da azaba mai tsanani saboda mai mai ta azabar ta zanto mai tsanani saboda ba da littafi guda ɗaya suka kafarta ba sun kafarce ma a littattafan ne gaba ɗaya domin kafarce ma alfurkan kafirce ma sauran littattafai ɗin ah, wani abu da waɗansu malamai suke faɗa latifa cewa a wannan surar gaba ɗaya Allah da ya kira alkur'ani da sunan alkur'ani sai dai alkitab da kuma wannan alfurkan ɗin saboda suna cewa ya Allah domin yanke hujja akan cewa wannan littafin fa baya karban shakku baya karban tababa cewa shine littafin da yake raba gardama in gaskiya ake so to sai shi in ana son a gane cewa abinda waɗanda aka ba su littafi kafin zuwan shi suke akai ƙarya ne to hanyar ganewa dai shine shi wannan ne ɗin إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب azaba da Allah ya tanadar يتاندر مودا دسك كافر شي سنة ديوا سوسي أبن شمسو mai tsanani ne mai tsananin zafi ne wadda idan aka basu ana kawo abin shan makusa da su zai kone musu fuskokinsu tana sha zai ƙone musu makogaransu haka abincinsu mai tsananin wari mai tsananin zafi garwashin wata in suka nema haka za a ba su haka ruwan ma wato tafashashen ruwa wa in yastaghisu yughathu bima'in ya hmm, yashwi alwujuh yana wato ainihin soya fuska Allah madaukakin sarki ya siffanta tsananin azaba da ya tanadi makafarai a wani lokacin ma ambaci tashi daga cikin wannan ɗan to saboda yawan azaba ɗin da munansa da tsananinsa Allah maɗaukin sarki ya siffanta shi annabi cewa azaba ne wanda yake shadid sannan sai ya rufe ayar da abin da ke nuna cewa lallai ya isa yi musu wannan azaba ɗin sannan kuma wannan azaba ɗin adalci ne ba zalunci ba shine yace wallahu azizun zuntiqam Allah madaukakin sarki mabuwayi ne mabuwayi wato mai izza wanda babu abin da ke gagaransa gagarabadau malamai suna cewa izzan Allah madaukakin sarki iri uku ne kamar yadda Muhammad ibn Salih al-Usaimin ya faɗa a cikin littafin na tafsiri akwai ah, izza na sharaf cewa Allah madaukakin sarki mai ɗaukaka ne mai mabuwayi ne a zatinsa wato mai girma ne da ɗaukaka a zatinsa wannan ita ce izza ta zat sannan izza ta biyu izza ƙahar, izza qahar ƙahar shi ne wannan da muke yawan faɗa cewa mai galaba ne akan kowa da komai babu wani mai galaba a kansa babu wanda ya isa ya ba wani taimako a gaba gare shi babu wanda ya isa ya kare wanda ya nuface shi da wani abu na cutarwa ko na azaba babu saboda ka akwai izzatu sharaf akwai izzatu kahar sannan akwai izzata mulkinsa a cikin mulkinsa babu wani wanda ya isa in ba shi ba to Allah ya faɗi wannan ne domin ya nuna isansa da ikonsa na azabtar da duk wanda ya kafarce da gangan da wannan alkur'ani mai girma yana rike da waɗansu shubohi da shi kansa ya san ƙarya ne hakanan Allah ya sake ce zuntiqam Allah mai intikam suka ce al shi shine ɗaukan fansa wato yin ukuba ga mai laifi saboda yayi laifi wato ukubar da ake yi don an yi laifi wacce take daidai da laifi ɗan Allah madaukakin sarki a nan sai ya siffanta kansa cewa zu intikam suna cewa zu tana zuwa domin ta bayyana a iko da mallaka da control to shi intikamin Allah Allah yana yin sa ne cikin cikakken iko kuma yana yin sa ne domin gyara yana yin sa ne domin tabbatar da maslaha na ɗan adam ba yana yin shi ne out of control ba irin yadda a halitta suke yi idan wani maka abu ka yi intikami ka yi ramuko ramukan da ya zanto ramukan gayya hmm? wa ɗan adam intikamin yana zanto ramukan gayya amma ma'alla madaukakin sarki babu gayya a cikin al'amaransa domin komai nasa yana mallakansa komai nasa adalci ne ko kuma falala Allah madaukakin sarki yana cewa wallahu azizun luntiqam wannan na tabbatar da sunan naki ko siffofi na Allah madaukakin sarki aziz kam suna ne na Allah madaukakin sarki ko ya sani ko al-aziz idan suna ta zo irin wannan to tana dauke da abubuwa guda uku na farko kasancewar ta suna ma Allah madauki na biyu tana dauke da siffan wannan abin cewa Allah ya siffantu da al'izza sannan na uku cewa yana yin wannan abin lokacin da ya ga dama aiki shine izza din amma duk siffar da ta zo da zu kafin ita ko sunar da ta zo da zu kafin ita to ba a tabbatar da ita ma Allah maɗaukacin sarki haka garki saboda mai saboda zai zanto tana ta'allaka ne da wani abu to idan har za a tabbatar da ita ma Allah to sai a alakanta ta da wannan abu ɗin kamar irin wannan zuntiƙam ɗin Allah madaukin sarki ba kowa yake masa intikami yana yin intikami ma waɗansu ne kadai su ne mujrimai inna minal mujrimina muntaqimun mu masu daukan fansa ne akan mujrimai saboda ka ba za ka kira Allah ka ce ya kai mai daukan fansa kai shiru ba sai dai ka ce ya kai mai ɗaukan fansa akan mujrimai yana ba ta kun wannan fa'ida ce ta malama aqida الشيخ ابن عثيمين يا متى اشكن آه، تفسير الزق والله عزيز ذو انتقام الرازي انا تشوى وانا اير تاقن شي ردي ما دكني شبهه ننسارة إن الذين كفروا بآيات الله آه، لهم عذاب شديد والله عزيز zuntiqam in ka ɗauki ta wallahu azizun zuntiqam tana magana a kan siffofi guda biyu wanda annabi isa alaihi salam ba shi da su ba mun ce al'aziz wanda ke da waɗannan nau'uka na izza guda uku ba annabi isa yana da su shi da su su ba suke cewa annabi isa alaihi salam ya tsorata ya yi gajartan haƙuri yayin da abokanan gabansa suka zo za su kashe shi suna cewa ya yi ƙoƙarin ya gudu mai izza bai gudun abokan gaba mai izza buwayen abokanan gaba yake saboda haka ba Allah bane shi ba ɗan Allah ba ne don ɗan mutum yana ɗaukar siffofinsa hmm? inda ɗan Allah ne ya dace a ce yana da waɗansu siffofi irin na Allah sannan ba ɗaya ne cikin wani abu uku da suke cewa ɗayan su ne Allah ba wannan kwanis cikin ƙarya ne ya saba ma hankali da tunani haka nan zuntiqa mun ce Allah mai kamuwa ne ga mujirmai to waye wanda ya fi a akan wanda zai zo ce zai kashe annabi in ko annabi isa alaihi salam Allah ne sai da ya daukan sa a kansu ko da suka kawo masa hari da ya gama da shi to amma su suna cewa ma an kashe shi kiristoci a littattafansu suna cewa ya mutu sannan ya tashi bayan kwanaki uku ko Hmm? to yaya za a yi mabuwayi ya mutu yaya za a yi zu intikam bai iya taba komai ba ma abokanan gabansa har su kashe shi suka ce Allah ya kawo waɗannan siffofin ne domin ya ishara ya zuwa gare su sannan Allah madaukakin sarki um, ya ci gaba da cewa a إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز Allah madaukakin sarki yana cewa inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis lallai Allah madaukakin sarki babu wani abun da ke buya a gare shi fil ardi wala fis sama' a ƙasa ballantana a sama huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha shine wanda yake suranta ku a cikin mahaifa ta yadda ya ga dama la ilaha illa babu wanda ya cancanta a yi masa bauta sai shi al-azizul hakim shine mabuwayi gwani mai hikima da Allah ya ce inna Allah la yarfa alaihi shai yana ƙara tabbatar da siffa ne na kayyumiya ɗinsa malamai suna cewa alkayyum ya yastalzim al ko al kamil wanda zai zanto tsayayye da kansa mai tsayuwa akan komai dole zanto ya san komai ɗin to Allah maɗaukakin sarki babu wani abin da ke ɓoyuwa a gare shi ya zo da a nan na kira fi na nafi ya nuna mana umum da istighraq alhaƙiƙi cewa da gaske ne babu wani abu halittacce wanda ke ɓoya ma Allah madaukakin sarki babu komai na wani abu da ke ɓoya ma Allah madaukakin sarki wa ya alamu ma wal wa ma min illa wala fi ardi wala wala yabisin illa fi kitabin mubin babu wani abu da ke cikin fako ko teku wanda ke ɓoya ma Allah madaukakin sarki babu ganye da ke saman bishiya ɗanye ko busasshe tana sama ko ta faɗo a ƙasa babu wata halitta da ke gungurawa a ko'ina a kowane irin duhun dare ko a hasken rana face yana rubuce a mabayyanin littafi tare da Allah madaukakin sarki Allah ya san kowa da komai ba abin da ke koya a gare shi irin wannan shi ne wanda ya cancanta a masa bauta annabi isa ya san kowa da komai bai sani ba don haka bai cancanci bauta ba Allah ya ƙara da cewa fil ardi wala fis sama domin ya ƙara game abin saboda shi ɗan adam ai bai san ko ina ba sai sama da ƙasa abin muka sani kenan ko mun san ƙasa domin a ƙasa muke rayuwa sannan mun san sama saboda ga nan mana ganin sama kuma yanzu na ilimin zamani ya kai waɗansu suna zuwa waɗansu duniyoyi ɗin na tauraro suna zuwa sama to ɗan adam ya san abin da ke ƙasa shi ta Allah ma ya fara ambatan ƙasa ɗin saboda shi ne abin da kuka sani to a ilimin mu mun san akwai abubuwa da yawa a ƙasa kuma mun san a ƙasar nan akwai abubuwa da yawa da mu ba mu san su ba malamai suna cewa teku shine kaso saba'in basa ɗari na wannan ƙasa mana ya fi fako da muke rayuwa a ciki sannan a fakon ma akwai inda babu ɗan adam sannan a cikin dabbobi kuma waɗanda suke rayuwa a cikin ruwa sun ninninka waɗanda suke rayuwa a sarari dan adam bai san adadin su ba to kaga mutum ya ɗan san wani abu da ke ƙasa daura da ƙasa da ke tsakanin ƙasa da sama ga iska ga abubuwa da yawa da ake ganewa yau da kullum amma mun san cewa akwai abubuwa da yawa da sani ba dan adam kansa ya san a cikin jikinsa ma akwai abubuwa da yawa da bai sani ba Shi ne Alexis kare ya rubuta littafi Man the Unknown cewa duka waɗannan breakthrough na sciences hmm, na biology na abin da shafi embryology da y da sauransu da aka yi zurfi wajen sanin ɗan adam amma yana ce abin da ilimin zamani bai sani ba na jikin ɗan adam ya ninka abinda ɗan adam ya sani so adadi ba. to shi ne Allah ke gaya mana cewa babu wani abin da ke koya a gare shi a ƙasa ballantana kuma a sama a wadda masu addini ai sanyar da sun san cewa Allah yana saman su ne to ai za ka yi za a fi tunanin cewa to in Allah yana sama ne ai abin da ya fi dace ya zanto masa sauƙi hmm, ya zama ya san shi ne wannan taban wa aqidar mu Allah ya san komai daidai yake ko a sama ko a ƙasa ko a yana to shi yasa Allah ya kawo su duka biyu ɗan abin da ke sama na kusa abin da ke kusa da ku ba abin da ke goya ma Allah abin da ma ya fi muku nesa in a ƙasa ma kun yarda akwai abubuwa da yawa da ba ku sani ba to sama ma haka ne to dukkaninsu Allah ya sani annabi Isa alaihi salam mutum ne irin ku ya san wani abu ne daga cikin abin da ke kasa bai san duka ba abin da ke sama kan yadda ba ku sani ba shi ma bai sani ba don haka bai cancanta a bautata masa malamai suna cewa wannan ishara ne zuwa ga ƙarin bayani akan alhayatu da alƙayyumiyya wannan ayar tana magana akan al'alimiyya wato ilimi wanda da shi alhayyu ke cika kuma shi yake ƙara bayar da ma'anan alkayyum sannan abu na biyu da abinda alkayyum yake bayarwa shine iko kamar ce mai tsayuwa a kansu ba to dole zama to ya kansu gaba ɗaya kuma yana da iko a kansu gaba ɗayansu to shine yace huwa allazi yusawwirukum fil arham kayfa shi shine yake yin hoton ku ya suran taku a cikin arham jam'i ne na rahim mahaifa jam'in mahaifa da hausa mai kenan mahaifu kenan shi yake suran taku kowa a cikin mahaifa na mahaifiyarta yadda ya ga dama wannan ya kunshi wani ya zo a cike wani ya zo da illa wani fari wani baki wani dogo wani gajere wani shaki wani sa'idi shi yake suranta inda nama zai zauna inda kashi zai zauna inda bargo zai zauna komai da komai Allah shi yake tsara shi a cikin mahaifa wannan yana nuna ikonsa shi yake da dama ya saka ruhi a mahaifa ya fito ba tare da saduwan namiji ba da mace shi kuma shi yake yi ɗan ya haɗa tsakanin maniyi na mace da namiji ya fito da ɗa mutum with all this sophistication a cikin rayuwarsa a cikin halittarsa wannan yana tabbatar da kudurar Allah akan komai da komai annabi isa bashi da wannan kudura ɗan babu wani wanda ke da wannan iko ɗin shi ma kansa annabi musa annabi isan alaihi salam an yi moldin ɗinsa ne an yi shefin ɗinsa ne an tsoranta shi ne shi ma a cikin mahaifa wanda daga mahaifa ya fito bai yi ya zanto abin bauta shi ne abin da wannan aya take ishara don haka ne ma Allah ya ƙara maimaita cewa la ilaha illa huwa al-azizul hakim mabwayi mai hikima waɗannan ayoyin guda biyar malamai suna cewa sun yarda ma kowane irin nau'in shirka na kirista da kowane irin kuma sun bayar da amsa ma kowane irin shubuha da kirista suke riko da shi domin bautata ma annabi isa ko cewa shi allah ne ko dan allah ne ko ɗaya cikin uku za mu yi bayanin yadda waɗannan ayoyin suke rusa waɗannan hujjajin gobe in Allah ya kai mu dare da lafiya abin da muka faɗa zan tori ta lashe daga Allah muna roƙon sai daɗa mana wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته